لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد za a ce ma wannan mutumin da ake ja hakika ka kasance a duniya cikin rabkana ga wannan rana saboda ruɗuwarka da sha'awarka da jin daɗinka amma yau gashin mun yaye maka rabkanarka da abin da kake gani na azaba da bakin ciki don haka yau ganinka mai kaifi ne za ka tabbatar da duk abin da karam kana gabarinsa